a yanzu dai a yanda nake gani yanda dai za a sasanta wannan magana harka ne na lauyoyi wanda ana ina ganin nan da ranar juma'a za a ba da wannan hukunci a yanda aka tsaya a yanzu su kotu na ƙasan ingila wato uk commercial court sun ce najeriya ta biya kuɗi biliyan takwas da rabi wanda shine kusan biliyan dubu biyu da ɗari bakwai na kudin Najeriya kenan a naira. Sai an jira an ji abin da zai faru saboda shi ministan shari'a na Najeriya ya ce su suna kokarin su san da za a tare ma Najeriya hakkinta. Ba mu dai da abin da za mu iya faɗa yanzu sai mun ji abin da kotu ta yanke. Amma a yanda ake tunani in aka yanke hukunci aka ce Najeriya sai ta biya wannan kuɗi to tabbas akwai yadda za su iya bi su karɓar ma ita wannan kamfani kuɗinta na Najeriya saboda akwai kadarorin Najeriya a nan ƙasan Ingila tunda sun kai ƙara Amerika za a iya sa kuma a karɓi wannan kadarori na Najeriya wanda su wannan kadarori sun haɗu har da kuɗin rara da ake sawa na shige da fita na Najeriya wanda shine kamar foreign reserve da ake kira za su iya karba a zabtare a ciki a biya wannan kamfani kuɗinka. A matsayinka na masani a fannin tattalin arziki idan aka yi mm. la'akari da wannan kaiwa da kawowa da ake yi waɗanda kamfanonin nan suna ƙoƙari su ƙwace waɗannan ƙaddarori na ƙasa irin Najeriya, ta ya karɓan waɗannan ƙaddarorin zai shafi tattalin arzikin ƙasa irin Najeriya? To, um, wannan kadalori da ake magana a kamar Najeriya tana da gidaje a nan da dama tun da in karin da aka kai dama yana tare daga Ministry of uh, Petroleum uh, na Najeriya. Akwai kadarori manya-manya na Najeriya a nan kasan wanda duk da dai mun san kuɗin da ba zai kai ba amma za a iya cewa an karɓe su kuma zai ɗan jama Najeriya ci ba daga yin harkokinta a nan ƙasan. Ah, wanda shi ne muke ganin ba abu ba ne mai kyau in aka ce an yi haka, don Najeriya dai ba za a ji daɗi ba in aka haka. To ana iya cewa ta wani ɓangare wannan kwace dukiyar ta Najeriya zai shafi shi talaka da ke kan titi a Najeriya. Na farko dai ina ganin ah, shi talaka na Najeriya kamar in aka ce za a taɓa foreign reserve na Najeriya tun da yanzu uh, shi wannan rana da aka samu na dukiyar najeriya da ake ajiyewa a bankuna a kasashen waje wanda ya kai biliyan arba'in da biyar muke gani a yadda alkalima suka nuna mana ana tunanin ma za su karu to shi wannan shi ke tausasa daga kudin shige da fice da ake da najeriya to in aka yi haka talaka kaman abubuwan da ake shigowa da su karafuna ko ko taki ko ko man fetur wanda shi ne mun san muna ana shigowa da shi a najeriya ba ana tacewa ba ne a najeriya shi zai fi damun talaka zai fi samun illa a kan talakawan najeriya saboda kudin yi zai tashi dawo dawo ya ce ne na bana yi dawo da